alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah yaqulu al-musannif rahimakumullah wan nuzulu amrun lazimun lil insan walakin minan nasi man yakunu nuzuluhu ila gafla. fa hadha ma tastayqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi au ila arfa minha bihasbi yaqadatihi ومنهم من يكون نزوله إلى مباه لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة فهذا يحتاج في أوده إلى درجة إلى توبة نسوه وإنابة صادقة واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها قالوا وتكرير ذلك أنه كان مستئدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لسؤود آخر وارتفاء بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحمله أعماله فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله فإذا استعنف الأمل استعنف صعودا من نزول wakana kabla qabla dhalika sa'idan min asfala ila a'la wa bainahuma bawnun azim qalu wa masalu dhalika rajulani yartaqiyani fi sullamayn la nihayata lahumā wa huma sawā fa nazala ahduhuma ila asfal walau darajatin wahida thumma ista'nafa as-su'ud fa inna alladhi lam yanzil ya'lu alayhi wala budd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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau sha uku ga watan Al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan goma miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi na mako biyu wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi na al'imam shamsuddin muhammad ibn abi abu abi abdullah muhammad ibn abi ibn qayyim al-jawziyah wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine darasin mu na 71 a wannan littafi a jerin gwanan darussanmu mu kuma wannan shine na 247 idan ba mu manta ba har yanzu muna cikin bayanin da malam yake yi mana na asarul ma'siya asarul zunubi ala al-abdi aw ala ibadi afradan wa jama'at irin tasirin da laifuffuka da zunubai suke haifarwa ga rayuwar mutane mutane ko kuma jama'a A muna cikin bayanin ukuba ta arba'in da biyu cewa zunubai idan bawa yana yin su kuma baya tuba zuwa ga Allah ta'ala to matsayinsa yana rikitowa ya yi ƙasa wanda da a ce ya tsara matsayinsa wajen ta'a ga Allah da bauta gare shi to da ya samu kansa cikin illiyin amma yayin da ya kasance mai yawan saba Allah ta'ala ne sai matsayinsa ya yi ta yin ƙasa ta yin ƙasa har ya samu kan shi fi asfalis safili wasu ma su samu kan su fi darakil asfali minan nar wal iyazu billah to mala yana gaya mana cewa wa nuzulu Amurin lazimun lil dole ne dan adam wato ya rika yiwo ƙasa al'amarin yiwowa ƙasa al'amari ne wanda yake mai lizimtar dan adam walakin minan nasi man yakunu nuzuluhu ila ghafla sai daga cikin mutane akwai wanda yana saukowa ne zuwa gafala. fala فمتى استيقظ من غفلته عاد فهذا متى استيقظ من غفلته عاد الى درجته to wannan duk sanda ya farka daga gafalarsa wasa to zai koma zuwa ga sa aw ila arfa'a minha bihasabi yaqazatihi ko ya koma zuwa ga wani matsayi mafi daukaka daga wanda da yake akai gwargwadon irin farka wanda yayi mala yace wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubahin la yanwi bihi al-isti'anati daga cikin mutane kuma daga cikin bayi akwai wanda yakan yi kasa ne zuwa ga abin da yake mubahi wato halal la yanwi bihi al-isti'anata ala amma wannan halal ba wanda yake niyyar ya taimaka masa ko ya nemi taimako da shi ba a bisa yi wa Allah da'a yace fa hadha mata raja ila ta'ati faqad ya'udu ila darajatihi to wannan duk sanda ya koma zuwa ga da'a ga Allah to tana yiwa ya koma ga matsayinsa na farko wa qad la yasilu ilaiha tana yiwa kuma ya kasa komawa zuwa ga matsayinsa na farko wa qad yartafi anha tana yiwa ma ya wuce matsayinsa na farko fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kana domin zai iya komawa yana da himma da kokari fiye da yadda da yake wa kad yakunu ad'afa himmatan kuma yana iya kasancewa mafi raunin himma akan ta farko wa kad ta'udu himmatuhu kama kanat kuma yana iya komawa wato sa ta komo kamar yadda da take wa minhum daga cikin bayi kuma man yakunu nuzuluhu ila ma'siya akwai wanda saukowar sa kasa zuwa ga saban Allah ne imma saghira aw kabira ko babban ko karamin sabo ko babba فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نسوح to wannan idan yana yana son yana buƙatar ya koma zuwa ga sa na farko to yana buƙatar tuba ta gaskiya wa inabatin sadiqa da komawa zuwa ga Allah komawa ta gaskiya malam yana nuna mana cewa dan adam a tafiyar da yake yi zuwa ga Allah kamar yadda yake faɗa mana cewa dukkaninmu masu tafiya ne zuwa ga Allah to tafiyar mu da muke zuwa ga Allah cikin ayyukan da muke yi masa na da'a to dole ne akwai yadda za a yi dan adam a cikin wannan tafiyar ya dinga ya rika dan saukowa kasa kadan to sai dai saukowa kasa kasa din hawa hawa ce wani zai sauko kasa kadan wani zai sauko da yawa wani ma zai rifto gaba daya akwai abubuwan da shedan yakan iya ribatar mutum da su mataki mataki idan ya kasa samun wannan mataki sai ya rage in ya kasa samun wannan dama daga ɗan adam sai ya rage bukatarsa har zai zuwa ga mafi kankantar abin da yake ganin in ya ci nasara ya same shi daga ɗan adam to ya ci riba shi dai bukatarsa dai ya samarwa da ɗan adam matsala ko yaya ko mun kankantar ta saboda ka daga cikin irin abin da dan shedan zai ribaci mutum da shi zai ribace shi da yayi shirka ya kafirce wa Allah wannan babban abin da zai bukata daga ɗan adam kenan yayin da ya ga cewa babu wannan damar a gurin shi wannan mutum babu yadda za a yi yayi shirka ko ya kafirce wa Allah to sai ya gangaro ce to shikenan na yadda kada kai kafircin to amma kai bid'a to idan nan ma ya ganshi ya taurare masa ya cije masa akan ba fa zai taba yiwa ya zama dan bid'a ba to sai ya biyo masa kuma ta hanyar ma'asiya ta hanyar kaba'ira to shikenan ka zama sunnar ka amma ka dinga dan cutar jama'a a harkar kasuwancin ka ba laifi ka dinga dan sai ya zo ya fito masa ta hanyar ma'asiya ta hanyar saban Allah saban ma kabira idan ya ganin ma bai nasara ba to sai kuma kullo masa ta hanyar saga'ir ƙananan laifuffuka to in nan ma ya ga baya cin nasara to sai ya bullo masa ta hanyar wato ya sa shi al-iftar min al-mubahat abubuwan da aka halatta wa dan adam yayi sai ya ainihin sa shi ya yawaita yin abin da yake mubah ne abin da zaka yi shi idan ba wata niyya ka halarto ba baka da lada a ciki baka da laifi ya sa masa san manya-manyan motoci ko son gine-gine gina gidaje manya-manya ko son aurace-aurace wasu abubuwa dai wanda asalinsu mu ba ne sai ya sa masa san su har kuma ya wuce iyaka wajen neman abin da yake mu ba wanda ya san cewa wannan hanya ce da za ta shi zuwa ga haramun to idan ya ga nan ma bai yi nasara ba to sai ya kullo masa ta hanyar ga abu fazil ga al ga wanda yake ya fi daraja ga wanda bai kai shi daraja ba to sai ya sa shi ya rika ɗaukan mafdul da'ima ko bai aka ce to shi dai ya ɗauki wannan din na kasa sai ya biyo masa ta nan to haka zai ta masa har zuwa gafala ya sa masa gafala da sha'afa to shi ne mala ya ce to haka saukar ɗan adam take daga cikin tafiyarsa zuwa ga Allah ta'ala wani zai kasance nuzuluhu ila ghafla wato shaidan bai iya wuce wannan matakin da shi ya sa masa gafala da sha'afa wasu lokuta to shine malam yace fa hadha mata istayqaza min ghaflatihi ada ila darajatihi wanda da zarar ya farka daga gafalar da yayi zai koma zuwa ga matsayinsa ya saba duk sati yayi sauka ko duk kwana uku yayi sauka sai shi dan yazo ya gafalar ya shagaltar da shi da wasu abubuwa akwai da inda yake baya zuwa sai zo sa masa sha'awar zuwa wannan gurin sai wanda ya dauke masa hankali sai ya dawo ba iya saukar duk sati daya sai ya koma wata daya kaga ya dan jashi baya kadan to idan ya fada ku ya gane kai na fai sanyi na fai laushi sai ya kuma komawa yadda yake to shikenan yace fa mata sai kaza min gaflatihi ada ila darajatihi aw arfa minha ko ba ya wuce yadda da yake idan da duk sati yake da duk kwana uku ma ce ni yanzu ma duk kwana uku ma zan yi saukar kaga ya ma wuce matsayin da da yake kai bi hasabi ya qazatihi gurgudan yadda yadda ya farka din wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubah la yanwi bihi al-isti'anati ala ta'a wani kuma zai kasance ya jawo shi kasa ne zuwa ga abin da yake mubah halal abin da yake halal ne amma wannan halal din ba wai yana yin shi bane domin ya taimaka masa bisa da'ar Allah ta'ala za masa san hutu amma fa ba wai hutu ne ya samu karfi ba ya samu fawa da daddare ya tashi ya ibada a'a kawai dai shi ya huta to kaga dan adam ya huta ba laifi bane mubah ne ka huta amma ya kamata hutun da zaka ya zama ya ka taimaka maka wajen bautar Allah ne to sai ya jawo shi zuwa ga abin da yake mubah ne amma ba dan ya taimaka masa da wannan aikata mubah ba wajen yi wa Allah ta'ala bauta fa hadha mata raja ila ta'a faqad ya'udu ila darajatihi to wannan idan ya koma zuwa ga da'a da ya saba yi to wannan zai yiwu ya koma zuwa ga matsayinsa da da yake kai wa kad la yasilu ilaiha kuma ta yi ya kasa kaiwa zuwa ga matsayinsa na farko ya janye shi kenan gashi dai abin da yake yi ba za ka ce saban Allah bane amma a da ya fi himma ce ka mutumin nan ya fi himma amma kana ga tun da mutumin nan ya auren da shi kenan matan nan ta hana shi zuwa karatuttuka da muke yi da shi ta hana shi kaza ta hana shi kaza ba haramun yake yi ba dan ya ya ya ya ya ya boye kansa tare da matar shi ko da yaushe to amma dai ya rage masa wani abin da yake na da'ar Allah to idan ya dawo da himmarsa ta farko shikenan sai kuma matsayinsa wataƙila ma ya wuce ma himmarsa ta farko wataƙila kuma ya kasa inda yana zuwa karatuka bakwai a sati ya dawo yanzu dai na ɗan rage ya dawo baku ya dawo biyar ya dawo hudu wanda da can biyu yake ya da can sai da ta dawo da shi biyu to ya kuma fuzgar kansa ya kwaci kansa ya maida shi amma dai level din hudu yake bai kai matakinsa na bakwai ba to shi shine mala yace fa ya udu ila darajatihi wa kad la yasilu ilaiha sai wa ya kasa kaiwa matsayin sa na farko wa kad yartafi an hata ma ya wuce ya wuce matakin sa na farko mala yace fa innahu kad yaudu a'la himmatan mimma kana zai iya zama ya fi ma da himma wa kad yakunu ad'afa himmatan kuma ya iya zama ya launin himma sama da da wa kad ta'udu himmatuhu kama kanat himmarsa tana iya komawa kamar da yadda take yace wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah akwai wanda shi kuma in ya taki gangarowa zai gangaro ne zuwa ga saban Allah gafala mubah wanda ba a niyyar aikata da'a da shi sai kuma saban Allah saban Allah nan ta iya zuwa ya kasance sagira ne ko kabira ne babban laifi ne ko karamin laifi ne mala yace fa hadha yahtaju fi audihi ila darajatihi ila taubatin nasuh to wannan in zai koma matsayin sa da da yake in da yana wani matsayi na da'a ga Allah ta'ala sai ya ya shiga saban Allah babban laifuka ko ƙananan laifuka sai kuma daga baya ya farka yana so ya koma zuwa ga matsayinsa na darajar da yake da ita a gurin Allah to wanda yana buƙatar sai ya tuba sai ya yi tuba tuba ta gaskiya tuba ta tacciyar tuba tubar da take cike da ikhlasi shine taubatan nasuha wa inabatan sadiqa ko inabatin sadiqa yana buƙatar ya samu komawa zuwa ga Allah komawa ta gaskiya ba tuba ne da buzuru ba ba tuba na gobe ya koma ba a tuba na ba zai sake yi ba to in yayi haka to anan ne aka yi sabani malai ce to anan ne malamai suka yi saɓani inda yana a matakin tamanin sai ya yi laifi ya yi laifi har ya dawo matakin ashirin ko talatin to sai ya tuba ya yi da na sani to da zarar ya tuba ya ce ya koma ga Allah Allah ta'ala zai ɗauke shi daga mataki na ashirin ko talatin da ya gangaro ya mai da shi matakinsa na tamanin to shi ne a nan malamai suka yi saɓani hal yace ce an-nas hal udu ba'da da taubati ila darajatihi allati kana fiha bayan ya tuba shin zai koma ga wannan matsayin nashi na da bina'an ala anna taubata tamhu asarar zambi duba da cewa tuba tana goge dukkan wani tasiri wani abu da zunubi ya haifar to shin in ya tuba abinda zunubin nan ya haifar masa na gangarowarsa zuwa ga mataki na talatin yanzu ya tuba zai koma matakinsa na tamanin wata ja'alu da huka adami tuba wacce take sanya zunubi abinda samuwarsa kamar babu shi wato yanzu kamar ma bai laifi ba an na annahu ya kun kamar ma bai taba kasancewa ba wani wani ra'ayi ne suka ce eh idan ya tuba tuban nan za ta goge dukkan wani tasiri da wannan zunubin ya haifar masa na faɗowarsa da rubtowarsa zuwa ga wannan mataki na ƙasa wannan tuba za ta cicciɓa shi zuwa matakinsa da da yake saboda tuba tana sa abin tana gankan kare abin ya gudana aw la ya'udu bina'an ala anna at-taubata ta'thiruha fi isqat al-uquba ko kuma a'a ba zai koma zuwa ga matsayinsa na farko ba duba da cewa ita tuba tasirinta shine ta sarayar maka da uquba bakon kayi laifi iri kaza iri kaza iri kaza wanda an tadadin musu da da da da horo da uquba iri kaza iri kaza iri kaza to yanzu ka tuba da ka tuba sai ka ci to an fasa yi maka wannan horo da aka yi maka an janye wannan shine tasirin tuba amma ba ta ɗauke ka ba yanzu ta ƙara gaba da kai suka ce wa amma darajatul latifa tathu fa innahu la yasilu ilaiha amma wannan matakin da da yake kai yanzu ya rasa to ba zai koma gare shi ba sunan ra'ayoyi ne guda biyu firka ta farko suka ce zai koma ba abinda zai hana ya koma domin a ta'ibu min zambi kamar la zambala wanda ya yi zunubi ya tuba kamar ma bai yi ba suka ce saboda tuba zuwa ga Allah tana nufin komawa zuwa gare shi bayan da ka guje masa to yanzu ka gane kuranka ka dawo ka yi da na sani ka yi nadama ka yi alkawarin ba za ka sake ba za ka yanzu ka kuma komawa zuwa gare shi saboda haka ta shafe maka abinda zunubin ya haifar maka na ci na koma baya koma bayan da wannan zunubin da kai ya haifar maka yanzu tuban da kai ta shafe maka wannan suka ce idan ba kuwa in ko baka koma zuwa ga matsayinka na da ba to ya zan tubar da kai kenan ba ta shafe maka tasirin da zunubin ya haifar maka a rayuwarka ba kenan zunubin nan ya haifar maka da tasirin kowa baya sai ka tuba to ya kamata a ce tuban nan ta shafe maka tasirin da zunubin ya haifar daga cikin abin da zunubin ya haifar maka shine koma bayan da ka samu daga mataki na 80 kana mataki na 30 kana daraja ta 80 kana daraja ta 30 to tunda ka tuba ya kamata wannan tasirin a ga ya tafi shi ba idan har bai tafi ba a abin da ya riga ya wuce to kenan ba ta yi amfani ba suka ce kuma ai dama aljaza'u min jinsil amal irin abin da kai irin sakamakon da za a yi maka kamar yadda bai tuba da zuciyarsa da gangar jikinsa da ruhinsa yake komawa zuwa ga Allah ce ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ya koma komawa ta gaba ɗaya ya fasa abin da da yake ya daina gaba ɗaya ya daina to ya kamata sakamakon da zai samu tunda a hal jaza'ul ihsan illa ihsan ya kamata sakamakon da zai samu shi ma Allah ta'ala ya bai da shi zuwa ga matsayinsa din nan da yake kai saboda abin da ya yi na komawa zuwa ga Allah gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya da shi zuwa ga matsayinsa gaba ɗaya. Sace domin ai da ban can bawa bai tuba ba sai da Allah ta'ala ya waiwaye shi waiwaya biyu ubangiji ya masa shi yayi wa Allah ta'ala waiwaya daya ubangiji ya masa biyu ubangiji da farko ya waiwaye shi ya bashi ya kinsa masa damar yayi wannan tuban ba dan haka ba ba zai tuba ba amma Allah ta'ala ya waiwaye shi ya sa masa tsoro a zuciyarsa ya kinsa masa tsoro a zuciyarsa har ya dawo ya ga cewa ya kamata ya tuba haka anan Allah ya waiwaye shi sannan bayan ya yi tuban kuma Allah ya karɓi tuban da ya yi kaga nan ma Allah ya waiwaye shi karo na biyu saboda haka shi ya waiwaye Allah sau ɗaya ubangiji ya waiwaye shi sau biyu to ya kamata tunda Allah ta'ala ya waiwaye shi din nan ya ba shi wannan damar to ya dawo da shi matsayinsa na farko ba ya ci gaba da zama a ƙasa ba suka ce kuma ai tuba zuwa ga Allah yana daga cikin manya-manyan ayyukan da bawa yake kusantar ubangijinsa da shi waya daga cikin abin da Allah ta'ala yake so domin Allah ta'ala yana san masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabi Allah yana san masu tuba kuma Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bawansa Allahu afrahu bi tawbati abdihi ila akhir alhadith ubangiji yana farin ciki matuƙa da tuban da bawa zai mata mafi girman farin ciki ya kamata wanda zai zo da irin wannan aiki mai girma wanda Allah ta'ala yake son masu yin shi yake farin ciki da masu yin shi to ya kamata a ce ya samu ci gaba ba ya tsaya a wani matsayi guda ɗaya ba Tunda har ya yi abin da Allah yake san masu shi saboda ka tuba ɗin da Allah yana santa ta ɗa'a ce ga Allah sannan kuma ya yi abin da Allah yake farin ciki da shi ya kamata matsayinsa ya yi sama ba ya tsaya a guguda ba sannan suka ce jinayatul ma'asiya wato abin da saɓan Allah yake haifarwa da bawa laifin bawa janibin adalci yana da alaƙa ne yana da alaƙa ne da janibin adalci na Ubangiji janibin kuma adalci na Ubangiji Allah yana lissafin ɗaya da ɗaya ne tuba kuma tuba kuma tana janibin janibin da'a janibin fadl janibin falala kuma ta ubangiji Allah ta'ala yana lissafin alhasanatu bi asharati amsalha ila ila 700 ila 700 da'f ila ad'af kathira haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas saboda haka idan aka ce ya yi zunubi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa idan bawa ya yi zunubi Allah ta'ala zai rubuta masa laifi guda ɗaya ne saboda haka ɗaya da ɗaya ne amma idan mu bawa ya yi hasada ubangiji ta'ala zai ninka masa goma to kaga bai kamata a ce janibin falala bai kamata a ce janibin falala wanda shine yake da ɗaya bi ashara a ce yarin jayi janibin adil wanda yake wahid bi wahid ba saboda haka in har ya tuba tuban nan da'a ce ya kamata ta rinjayi ma'asiyar da yayi yayi sama ba ya tsaya inda yake ba suka ce kuma ai shi zunubi kamar rashin mai zunubi kamar mara lafiya ne zunubi kamar rashin lafiya ne ita kuma tuba kamar magani ne da mara lafiya ya kan sha domin ya samu lafiyar ya waraka daga cutarsa su haka idan idan mutum mara lafiya ya rashin lafiya in ya warke lafiyarsa ta kan dawo lokaci ma har ya fi da lafiya zai dawo a lafiya sau lokaci ma ya fi da lafiya kamar yadda wani cewa la'alla asbaka mahmudun a wa rubbama sahhatil ajsamu bil bil'ilali akwai wani lokaci da mutum yana tare da wasu 'yan cututtuka wanda sun addabe shi sai zo yi wata rashin lafiya da ta kwantar da shi sai ya nemi magani idan ya nemi magani ya sha ya warke sai kaga kananan waɗancan cututtukan ma da ba maganin su ya nema duk kuma ya samu warakar su sai ya fito ya fi ma da lafiya sai da warubba ma sahatil ajsamu bil ilmi tana yi al ajsam jukkuna su samu lafiya ta hanyar rashin lafiya ta samu rashin lafiya kuma wani rashin lafiyar ta sama sanadiyar samun wata lafiya sannan kuma bawa yayin da ya tuba wannan tuban tana samar masa da wata mahabba khasa wato soyayya ta musamman daga Allah soyayyar da ba zai same ta ba ta hanyar aikata wasu ayyukan da'a din soyayyar da zai samu ta tauba ba ita ce ubangiji yake masa ba yayin da ya aikata wasu ayyukan na na kwarai saboda haka yanzu da can yayi wasu ayyukan da'a ya yi laifi yayi laifi sai ya samu wata mahabba khassa sai kuma ya ci gaba da da'arsa kaga wannan mahabba khassa din ba zai same ta ba ba dan yayi wannan laifin ba saboda haka laifi a tuba zuwa ga Allah yakan sa bawa ya samu wani kusanci zuwa ga Allah kusancin da ba lalle ne ya same shi ba inda ba dan yayi wannan laifin ba saka ce to wannan yana taimakawa wajen bawa ya samu ƙaran daraja ko ya koma zuwa ga matsayinsa ko ma ya wuce matsayinsa na farko sannan suka ce a tuba zuwa ga Allah abin laifi da bawa zai wa Allah ta'ala sannan ya tuba wannan laifin zai sa masa tsoro da firgici zai sa masa kaskantar da kai ga ubangijinsa zai sa rena kansa zai sa rena da'arsa zai sa kullum ya zama mai kuka mai mai da al'amarinsa gaban ubangijinsa wanda waɗannan abubuwa sifofi ne waɗanda sukan sa bawa ya samu matsayi babba a gurin Allah ta'ala ba komai ne ya haifar masa da waɗannan sifofi tare da shi ba illa laifin da ya na farko ya sa shi ko da yaushe in ya tuno laifinsa ya fashe da kuka ya nemi gafarar Allah ya yi ta ƙoƙari da himma wajen ya ga cewa Ubangiji ta'ala ya karbe shi shi ya sa sai ya dawo ba adad taubati khairan minhum abin da qablaha ko qablal khati'ati sai ya dawo bayan ya tuba tuban nan ya haifar masa da wani matsayi wanda ya fi alkhairi a wajensa sama da lokacin da yake kafin yayi wannan laifi shi ka duba annabi Dawud alaihi salam bayan yayi laifi ubangiji ta'ala ya ce ya gafarta masa yace faghfarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a bayan Allah ya gafarta masa sai ya ƙara samun wata daraja wata falala guda biyu manya-manya ya samu zulfa zulfa shine alqurbu min Allah ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala sannan daraja ta biyu husna ma'ab kyakkyawar makoma zuwa ga Allah ta'ala sannan hadisin lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum dallat rahilatuhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na cikin sahihaini hadisi Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lalle tabbas Allah ta'ala ya farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayanku da yana tafiya a dokar daji da abin hawansa wato raƙuminsa da raƙumin nan da guzurinsa da kuma yana kai sai raƙumin ya ɓace masa saboda ka ya fitar da rai cewa babu magana zai rayu tunda babu abin hawa babu abinci babu abin sha ka koma ƙarƙashin bishiya ya kwanta yana jiran mutuwa tun su ɗauke shi daga kansa da zai yi sai ya ga raƙuminsa tsaye a kan shi da abincinsa da abin shansa duka ga sunan ba abin da ya rabu saura kai tashi cikin farin ciki ma har ya kiɗime ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi ya ce akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki har yayi har ya kuskure to annabi ya ce Allah ya fi wannan bawan farin ciki da tuban bawansa to idan har Allah ta'ala zai yi farin ciki matukar farin ciki da tuban bawansa a ce ya tuba amma tasirin zunubin da yana nan kuma suka ce wannan bai kamata a ce haka ba to wannan duka yana daga cikin dalilai da su waɗannan malamai suke ganin idan bawa ya laifi har ya rubto to ya ci baya ba zai taɓa zama daidai da wanda shi bai yi wannan rubutowar ba wancan zai yi kayin gaba da shi kuma ba zai cin masa ba ce don bai kamata a daidaita wanda shi yana ta aikin da'a ba bai yi irin zunuban da wannan bawan yayi ba shi tafiya yake ta yi wannan kuma ya koma baya sannan sai ya tuba sai kuma a cire shi daga inda yake a hada shi da wancan da bai taba ma samun laifin su ba zai yi haka ba ubangiji ala yakan yi adalci cikin aikinsa to shine malam ce kalu su masu wannan ra'ayin na biyu masu cewa ba zai koma ba suka ce wata taqriru zalika yadda abin yake annahu kana musta'iddan bi ishtighalihi bi ta'ati fi az-zaman alladhi asa li su'ud akhar wa irtifa' suka ce yayin da yake cikin yayin da ya dawo yana saban Allah a shirye yake a wannan lokacin ya shagalta da da'ar ubangiji wanda wannan da'ar da zai yi wa Allah ta'ala ita ce za ta ƙara sama da shi ta ƙara ɗaga shi ya saba a kullum ya tashi ya kiyamun laili ya fita ya duba ya ziyarci marasa lafiya misali ya taimaka wa gajiyayyu da ya saba irin waɗannan ayyuka na alkhairi <coughs> cikin lokaci kankani sai ya kawai sai ya watsar da wannan ayyukan Zai koma yana shaye-shaye yana neman mata a lokutan da yake yin waɗannan laifuffukan da a ce waɗancan ayyukan ɗa'a yake ta yi da sama ai zai ta yi amma kuma waɗannan ayyukan da ya zo da yi kuma sai suke ta mai da shi ƙasa sai suka ce bi jumlati amalihi salifa da a ce ya ci gaba da yin ayyuka to ayyukan nan nasa jumlar su ayyukan da suka gabata zai yi ta cin zai yi ta yin sama ne bi manzilati kasbin rajul kulla yawmin bi jumlati malihi alladhi yamlikuhu suka ce kamar misalin abinda bawa yake samu ne da jimillar jarinsa na dukiya da yake da shi kullum ribar da yake ci wa kullama tada'afa al-malu tada'afa ar-ribhu duk sanda dukiyar da take hannunsa ta karu to ribar sa ma karuwa take saboda haka yana cikin aikin da'a ayyukan ɗa'asa suna karuwa ribar da yake samu tana kara hauhawa kamar mutumin da yake da jarinsa na dukiyarsa ya shiga kasuwa kullum yana samun wata riba daga cikin wannan jarin nashi ya ci wani bangare da iyalansa wani bangare kuma ya kara a uwar kuɗinsa to da mo kudin uwar kudin jarin yana karuwa kuma ribar ma ai hauhawa za ta yi kace to haka yake ce faqat yace yawa sai yake cewa وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أماله شتوانا لوكة يبر أيكا داء يبر أيكا داء يقوم ينا سابن الله to ribar da zai samu da jimillar wannan ayyukan da'ar da sun zube sun yi kasa ya rasa su saboda haka ɗaukaka da ribar da zai samu ya rasa su kamar mutumin da yake da dukiya ce yana fita kasuwa yana juya ta sai ya zo yana salwanta uwar dukiyar kaga ribar da zai rika samu kasa za ta yi yana bata uwar dukiyar ribar ma tana kara lalacewa suka ce fa idza sta'nafa al'amal amal su'udan bin nuzul amma da yadda sanda zai zai zai sake dawowa ya farka ya ce to bari ya da ci gaba da aikin da ya saba yi da da'a to yanzu daga ƙasa ne fa zai yi sama da can a sama yake yana ƙara sama sai ya yi wo ƙasa to yanzu daga ƙasa ne kuma zai yi ƙara komawa ya ce zai yi sama wa kana zalika sa'idan min su'ud ka gyara a wajen ku ba haka yake ba ko dai sa'idan min ulu kamar da yake cikin wata nuska ko sa'idan min su'ud wanda da a sama yake yana ƙara sama yanzu kuma daga ƙasa ne zai yi sama wa bainahuma baulun azim akwai tazara mai wato girma tsakanin kana sama ka ƙara sama da kana ƙasa ka fara sama akwai bambanci ka ce to yayin da ya saɓa Allah ta'ala ya yi zunubai ya yi wo ƙasa darajarsa sai wo ƙasa to lokacin da ya tuba fa yana ƙoƙarin komawa ne sama wancan kuma da daman can yana sama shi bai rubto ba to gaba ya fa saboda haka sai a ce da shi na gaba ya yi gaba kuma sai na bayar sai labari suka ce wa matsalu zalika rajulani murtaqiyani fi sullamaini la nihayata lahuma shi misalin wato waɗannan kamar misalin wasu mutane guda biyu ne wanda suke hawa wani tsani wanda ba shi da ƙarshe da matattakalarsa ba su da ƙarshe wahuma sawa sun fara tare su ɗaga ƙafa tare su aji su ɗaga ta gaba su aje suna dai ta yin sama tare suke tafiya fanazala ahaduhuma ila asfal daya an yi nisa sai kawai ya zawo ƙasa walau darajatan wahida ko da taku ɗaya ya yiwo ƙasa sun masta na fasu sannan sai kuma ci gaba da komawa sama fa innal ladhi lam yanzil bi uluwin alaihi wala bud ce to amma wanda bai sauko ba to fa yana fa saman tilas a yadda da haka tunda shi bai sauko ba tare suke daga su aji shi sai yawo kasa ko da da taku ɗaya ne bare ya yawo kasa da taku goma ko ashirin to shi ko wancan bai yawo kasan ba yana ta sama yana ta sama saboda haka wancan zai ta zama samansa shi ma ba wai kasa yayi ba yanzu ya yawo saman amma fa ba zai cimma wancan ba waɗanda su ne farikai ne na malamai a tsibba'ul ƙulub likitocin zukata wanda suke magana akan ayyukan zukata suke tattaunawa game da bawa yayin da yake kan tafiya a hanyar Allah ta'ala sai kuma shaidan ya ruɗe shi ya yi baya sai ya tuba to zai koma matsayinsa na farko ko ba zai koma ba kunne ji yadda kowannensu ya kawo irin abin da yake kawowa na dalilai a ibnul qayyim a cikin littafin sa tsariqul hijratayn ne ya kawo tattaunawa su da tsawo wanda a can ma kamar a yadda ya faɗa a nan cewa a wani majalisi da ake zaune da shekul islam ibn taimiyya malaminsa rahimahullahu ta'ala an kawo wannan batu na mutumin da yake aikata da'a kuma sai ya samu matsala ya bari daga baya tuba to yaya ga yadda wasu daga cikin malamai suke gani ga yadda wasu suke gani menene shi ra'ayinsa akai to shine anan ma sai ya kawo maka hukuncin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya shiga tsakanin waɗannan da'ifofi guda biyu da irin hujjojin da kowace da'ifa ta kawo mala yace wa hakama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah baina at-ta'ifatayn hukman maqbulan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya hukunci tsakanin waɗannan bangarori biyu da wani hukunci wanda yake karɓaɓɓe faƙala sai ya ce a tahqiqu magana ta keke da keke ta kalaila cewa ta ƙarshe anna min at na man ya'udu ila arfa'a min darajatihi sai daga cikin masu tuba akwai wanda in ya tuba to sai ya wuce ma matakin da da saboda in ya tuba kuma zai shigo da ƙarfinsa inda matakala ɗaya yake takawa to zai rika tsallakewa biyu biyu in aka matsa ma yana da doguwar kafa ya haura uku uku to kaga mai tafiya ɗaya ɗaya ina aka kwana biyu zai zo ya wuce shi fintin kau ce to ya ce da haka akwai wanda zai koma alamin min darajatihi wa minhum man ya'udu ila mithli darajati akwai wanda kuma zai yi sauri ya ga ya koma zuwa ga matakinsa na farko ce wa minhum man la yasilu ila rajati akwai kuma wanda ba zai kai sa ba saboda haka ba za a iya hukunci iri ɗaya ba ga dukkan masu tuba wani in ya tuba sai ya ninninka aikin da yake yi fiye da da saboda me saboda yana jin cewa ya yi wa Allah laifi kuma yana neman yafiyar ubangiji ta'ala saboda haka zai kasance ko da yaushe cikin tsoro da fargaba da kaskantar da kai gaba ga ubangiji da kuka bisa ga abin da ya wuce wannan kuma abu ne da yake sa Allah karɓi bawa su kansu amalul qulub ne ayyuka ne na zuciya da suke daga bawa suke bashi mataki matsayi babba a gurin Allah ta'ala shine malam anan ya ƙara fasa maganar malamin sa yace me wa arrafatu qadra wa ashhadatu faqrahu wa daruriyatahu wa daruratahu ila وضرورته إلى حفظ مولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه سولة الطاعة وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستهيا خائفا منه وجلا مهتكرا لطاعته مستعظما لمعصيته عرف نفسه بالنقص والذم وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استعثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا وأي نكمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز آه، ما لن يكتشي وقلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وانا بيان ذا ما لم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يي يتيت وأن قرقدا عرف توبر دكما كمال التوبر وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوء والإنابة da kuma abin da wannan saban Allah ɗin ya haifar wa bawa na ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai da mai da al'amari zuwa ga Allah walhazar da abin da ya haifar masa na ainihin taka tsantsan walhaufi min Allah ya haifar masa na tsoron Allah walbuka'i min khashiyatihi da kuka da zai rika yi saboda tsoronsa faqad taqwa hadhihi umuru hatta ya'uda ta'ibu ila arfa min darajati waɗannan al'amura za su iya karfi a zuciyar bawa wato kaskantar da kansa ga Allah ta'ala da dukkan wani nau'i na kaskantar da kai da nuna shi ba kowa bane gaba ga ubangijinsa da mai da al'amarinsa duka zuwa ga Allah ta'ala da taka tsantsan da zai yi a rayuwarsa da tsoron Allah da zai karu a cikin zuciyarsa waɗannan za su iya ƙarfi a cikin zuciyar bawa ƙarfin da da ba su da su kafin yayi wannan laifin kafin yayi wannan laifin taka tsantsansa bai kai haka ba kafin yayi wannan laifin tsoron Allahnsa bai kai haka ba kafin yayi wannan laifin kaskantar da kansa gaban ubangijinsa bai kai haka ba yana kaskantar da kansa abin nan zullul muhibbi lil mahbubi zullul al mamluki lil maliki zullil jani lil mun'imi dukkan wani nau'i na kaskantar da kai kaskantarwar masoyi ga masoyinsa ga abin sansa kaskantarwar wanda aka mallaka ga wanda ya mallake shi kaskantarwar wanda ya yi laifi ga wanda ya yi masa ni'ima ga wanda ya kyautatawa sannan kaskantarwar wanda yake al'ajiz lil qadiri ala kulli shay kaskantarwar wanda yake gajiyayye ga wanda yake da iko bisa dukkan komai sauraka duk wata nau'i na kaskantarwa zai yi wa Allah ta'ala wanda kuma wannan ita ce sifa ta bawa ga Allah ta'ala bi ma'ana abidu lillah bawa mai bautar Allah domin al'ubudiya ta'ani az-zull lillah bawa ya kaskantar da kansa tunda kalmar ma daga daga aka aka samu ita kalmar abin al-ibada din al-abd ana ta tariqun mu'abbad ay muzallal zallalathu al-aqdam hanyar da ake bi ake bi ake bi saboda yawan bi hanyar ta horu ta zama mai saukin bi ce ana cewa farasun zalul wato dokin da yake mai mika wuya ga mai shi saboda training da ya samu ya kasance ba wanda yake gagararre ba to haka bawa in ya kasance cikakken bawa ne ga Allah zai zama mai cikakken kaskantar da kai gaban ubangijinsa saboda haka da yayi laifi bayan tubansa zuwa ga Allah dan laifin ya zama na koyaushe ya buɗe sa yana ganinsa yana ganin laifin da ya a baya saboda haka ya haifan masa da wani abu na tsoron Allah a cikin zuciyarsa da kaskantar da kai shi shine mala ya ce taqwa hadhihi al-umur hatta ya'uda uda taibu ila arfa min darajati wadanda al'amuran za su ƙara ƙarfi su ƙara ƙarfi a zuciyarsa har a waye gari ya tera matakinsa da da yake ka duba halus sahaba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga da ni da kai duk a musulunci a haife ba mu tashi mun ga jahiliya ba ba cikinmu ma watakila waɗanda suka ga yadda ake bautar gunki in akwai su ma ba su da yawa ni dai ban taɓa gani ba dai ba a hoto ba ko a bidiyo in ga dai ga su nan wasu da gansu gasu suna sujjada akan gunki ban gani ba akwai wanda bai taba wato kama kwalbar giya ba sai santa ba wani ko da bai taba ne zina ba duk waɗannan sharar da lalacewar halayyar ɗabi'u mun tashi a cikin musulunci duk musulunci sahabbai kafin zuwan musulunci da yawansu sun rayu cikin wannan sun rayu cikin bautar wani ba Allah sun nemi taimakon wani ba Allah ba sun yi sujjada ga wani ba Allah ba sun sha giya wasu sun nemi mata duk sun yi abubuwan da suke haramun kafin zuwa musulunci amma ka duba lokacin da suka karɓi musulunci yaya halinsu ya zama ya suka koma tsakaninsu da Allah tsoron Allahnsu da takawarsu da ibadarsu wanda ya kera namu ninkin ba ninkin wanda mu ba mu halarci wancan yanayin da suka halitta ba amma himmarsu su da suka halarta sai ta foce ta fita ku kuma sai Allah ta'ala ya daga matsayin fiye da yadda ya daga matsayin saboda me saboda shi ya halarci wani abu na saban Allah wanda ransa ta saba da shi al'adarsa ta gudana a kansa amma a ɗan ƙanƙanin lokaci ya zo ya yi yaƙi da zuciyarsa ya yaƙi da shaiɗan, ya yaƙi da dattawan garinsu yayi yaƙi da dukkan wani abu wanda yake ƙwarin ya hana shi barin wannan abu amma ya bari kai da man ba a jarrabe ka da abin ba shi an jarrabe shi da abin saboda haka sai da ya yi fafutuka da zuciyarsa ya iya barin wannan abin ya zo ya zama mai ibada mai bauta ga Allah mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah lokacin da aka haramta giya آية تسوق في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون da أكفت faɗa musu irin laifuffukan da ke cikin giya da caca da rantsuwa da kibau gaban gumaka ƙarshe Allah ce fa hal antum muntahun ko kun daina kun hannu Anas ibn Malik da yake bamu ruwayar ce titunan Madina cika suka yi da giya an kowa ya fito da tulin giya an zo an fasa ta da da suna da kowa ya sa in ya gama a harkokinsa a waje ya zo kafin ya yi bacci sai sai dan kora an saba amma ayan nan tana sauka Allah ce ko kun daina suka fito in ta haina yaran mun daina mun daina ba ɓata lokaci to kaga yanzu aka ga wani yana yana sana'a ta saban Allah wani abu da yake sayarwa ko kokin ko wani abu ya tara dai wani abu ne wanda haramun ne a musulunci ko taba yana taba sigari aka zo aka yi masa wa'azi aka jawo masa ayoyi da hadisai da suke nuna haramcin wannan sana'ar tashi to sai rika tunanin su tudinsa to yanzu ya zai ko dai a bari dai sai ya sayar da wannan <laughs> ba zai fito ya koda ta ba sai ka je yana neman fatawa kuma to yanzu wannan tun da ya riga ya saya in ya bai sayar ba asara zai yi kuma can kamfanin ba za su karba su bashi kuɗinsa ba zai yi irin yadda safai suka yi a ga ya fito kawai ya zo ya sa mata wuta ya ce in ta haina domin wannan ba wanda aka haifa cikin musulunci ne dubu-dubu gaba da baya dama da hauli duk musuluncin ne kewaye da shi amma yana ɗan tunanin wani abu da zai rasa ana fatawa wani yana kiwon alade to kuma yanzu ya musulunta to yau aladen yanzu ya zai yi ya sayar koko ya zai yi <laughs> ya zai sayar shi yanzu musulmi ne ya miƙa wuya ko bai miƙa wuya ba inda ya miƙa wuya to ya sani wani abu ya mika wuya ai ba haka kawai ba ka mika wuya kawai wani abu ka mika wuya shine Allah dokokinsa haka Allah zai bashi wasu zai bashi wani dukiyar a wani bai halatta ya sai da ita ba to shi yasa wani lokaci daga wani yanayi na saban Allah idan mutum yana yin shi in ya tuba kaga yadda zai rike musulunci yanzu ka duba kaga irin turawa waɗanda suka taso cikin taɓara da lalacewa yayin da suka tuba suka shiga musulunci ka duba yadda himmarsu take mana so sawa ka tuba wani lokaci tana haifar da irin waɗannan abubuwa za ta sa mutum ya zo ya ma wuce matakin da da yake kai an nuna min lokaci yayi zan tsaya a nan gobe insha Allah karatu na gaba sai mu dan dawo baya kaɗan domin mu ci gaba da wannan bayani da shi shekul islam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake mana abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu ladan sa na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh